يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك Allah cikin ikon yau muna ranar sha tara ga watan goma shawwal a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijiran Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na muhammad fuad abdulbaki za mu tashi a shafi na talatin da biyu a ƙarƙashin babi na 60 daidai hadisi kuma na 73 babin da muke ciki na 60 ne babul waswasati fil imani wa ma ƙuluhu man waje ha, babin da ke bayani akan ko kwanto na shedan da ke jefa wa bayi muminai a rai game da abin da ya shafi imani da kuma abin da ya dace musulmi ya faɗa yayin da ya ji irin wannan kokonto a zuciyarsa hadisun mu na yau mala yake cewa hadisu anas bin malikin radiyallahu an shine hadisin sahabin annabi anas ɗan malik Allah yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace lan yabraha an-nasu yatasaalun mutane ba za su bushe ba suna ta yin tambaya hatta ya kulu har kai ga suna cewa a tambayi tambayen da suke هذا الله خالق كل شيء Allah dai shine wanda ya halicci kowa da komai faman khalaqa Allah to kuma wa ya halicci Allah to haka za ta kai ga mutum ya cike ga irin wannan mummunar tambaya bayan a yana ta yin wacce take wato anin bata saba da shari'a أخرجه البخاري إمام البخاري رويتونا حديثه في كتاب الإحسان a bangaren hadisan da suke bayani akan riko da sunnar عليه وسلم ونشيني كتاب نتسا shine kitab na 96 cikin jerin kitab kitab da ke cikin sahih bukhari babi na uku babu السؤال babin da ke dauke da bayani akan abin da ake kyama ake kin yi na yawan tambayoyi to wannan hadisi da muka ji bakin sa yanzu wannan shine lafazin ruwayar Imam al-Bukhari idan ka koma cikin sahih Muslim shi ma yana cewa an Anas ibn Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga sahabin Annabi Anas dan Malik Allah ya yarda shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala manzon Allah ya ce qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da daukaka da buwaya yace inna ummataka la yazalun haƙiƙa al'ummarka ba za su gushe ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaquluna suna cewa ma kaza menene kaza ma kaza menene kaza hatta yaqulu hasu kai ga suna cewa Harallahu Allahu khalq Allah dai shine wanda ya halicci dukkan halittu faman khalaqa Allah to kuma wa ya halicci Allah lafazin hadisin da muke tsaka da karanta shi a lafazin ruwayar imam bukhari ya fara da cewa manzo ne yake lan yabrahan nas ko amma a lafazin ruwayar imam muslim an ce qala Allah qala manzo yake qala Allah azza wa jalla Allah ya girma da buwaya yake wannan sai yake sanar da mu cewa asalin wannan hadisi hadisi ne kudus manzo ne irawaito maganar da Allah ya faɗa sura Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ummataka la yazaluna yaqulun haƙiƙa al'ummaka ba za su gushe ba suna cewa to wannan kalmar al'ummarka ba za su gushe ba suna cewa ƙarin bayani ce da fassara a kan lafazin ruwayar imam bukhari da ke cewa lan yabrahan mutane ba za su gushe ba waɗanne mutanen da wannan ruwaya ta imam muslim take cewa la zalu?" ko illa ummataka la yazalu ko hakika al'ummar ka ba za su gushe ba suna cewa ashe mutanen nan da aka ce ana nufin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mun ji cewar wannan hadisi hadisi ne kudusi sannan kuma mun ji cewar mutanen da suke wannan tambaya ko ba su gushe ba suna ta yawan tambaya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne suna tambayar ta salon masu fatawa masu neman amsar abin da suka tambaya lafazin imam al-bukhari ya ce ya tasa'alun suna ta tambaya hatta ya ƙulu har su kai ga cewa haɗa Allah faɗi kusurinsu Allah dai ne wanda ya halicci kowane abu amma lafazin ruwan imam muslim tana cewa za suna fara cewa ma kaza me kaza ma kaza me kaza ko wanda abin da ya shafi hadisin da muka yi kafin wannan nan da aka ce ma kaza can kuma sai aka yi man khalaqa kaza za su rika tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam waye ya halicci kaza waye ya halicci kaza wanda lafazin ruwayar imam muslim take cewa za su rika cewa man khalaqa sama wa ya halitta sama man khalaqa al-arda wa ya halitta ƙasa duk waɗannan tambayoyi ne wanda hankali ke karɓa kuma amsa su take da sauƙin bayarwa wa ya halitta sama za ka ce Allah wa ya halitta ƙasa za ka ce Allah waye mutane za ka ce Allah waye dabbobi Allah wannan duk da amsa cikin sauki za ka iya bada to anan da aka ce da mu amma da yake cikin lafazin Imam Muslim ma kaza ma kaza to waccan ruwaya ta karatu da muke wanda ya shuɗe suke ga mana cewa ma kaza ma kaza an ba mu misali kamar tambayar wa ya halitta sama wa ya halitta ƙasa saboda haka tambayar akan wanda ya halitta ne shedan yakan zo wa mutum da irin wannan salo na tambaya kana yi kana yi kana yi ko kuma yana raya maka arin ko da baka kai ga amsa neman amsar a gurin wanda kake tambaya ba wani ka samu kake tambaya tsawon shi zai ƙarya maka arin waye sama zuciya tana baka Allah ne mana waye ƙasa tana baka Allah ne kai ma waye ka tana baka Allah ne sai kuma shi da to shi Allah waye shi to dai na so ya tafi da kai gabar da yake so ya sa ka cikin rudu da kokonto a game da al'amarin addinin ka da imanin ka da ubangiji wannan shine salon da shedan yake to hatta ya kulu har su kai ga suna cewa hadallah Allah dai shine Allah khaliqu kulle shai wanda ya halicci kowane abu faman Allah to wa ya halicci Allah to idan bawa izo ga wannan gaba ta wannan tambaya mai hadari da muni to anan ne zai zamanto cewa tambayar sa ta tashi daga neman fatawa na abin da aka jahilta ko ake so a tabbatar ta kuma kuma ta amince. domin Allah subhanahu wata'ala ai shi ba halittacce bane me zai sa ma zuciyarka ta baka shi kuma wa ya halitta Allah an fahimta ku? saboda haka wannan tambayar da ta ɗarsu a rai da shedan ya wato ainihin raya ta cikin zuciyar bawa ko ya ingiza bawa a raya ta to take idan imani ya zauna daram a zuciyar take za ta wato ainihin mai da martani ah to me ka tambayar wa ya halitta Allah tun shi ba halitta bane an fahimta ko to wannan sai imani ma ya tabbata sai zuciyar nan take sai wato ainihin mutum ke zaman taucewa cikin wanda Allah yake cewa idan masa mutsaif min shaytani tazakkar da zarar wata wato ainihin wafta ko ribata take dan ta faru da su sai nan da nan zuciyar sai ta halarta ubangiji da girmansa da imani da shi sai ta ingije abin da shaidan yake kawo saboda haka da zarar bawa irin haka ta faru da shi to nan take karfin imaninsa da fahimtar da addini za ta zama dalili da sanadi ne mai da martani ga abin da shaidan yake so ya shi amma wanda ya rasa wannan sai kuma zuci ta gaba shi, to ai to kai ai da abin ma ya zama duru da ne ba Kai abin ma zama matsala to daga nan kuma sai ga mutum ina nema ya tsuke shi sai zama yana nema ya yi shi ya ma rasa addini wanne zai yi sai ka rasa wanne za ka kama to saboda haka dan ya samu abin da yake maganin irin wannan riko da abin da ya tabbata na sunna dalilai na shari'a su suke maganin irin wannan matsala amma in aka bar mutum da kansa to ba zai iya wa shedan saboda haka shi sa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya koyar da abin yi idan an ji haka kuma wannan yasa Imam Bukhari ya dauki wannan hadisi ya kai shi karkashin kitabul ihsab ruko da abin da ya tabbata na sunna in ka rike abin da ya tabbata na sunna zaka samu maganin irin wannan matsaloli amma in ba haka kai ba to zaka samu cikin baragada da rudani to mun ji a karatun da muka yi wanda ya wuce cewar idan haka ta faru da bawa shi kina tambayar abin da zai yi tambaya akan zuciya tana raya masa amsa ko kuma da kai ma zuwa ya samu wanda cikin malamai yake masa tambaya wa ya halicci kaza yake ga ma Allah waye kaza ina ga ma Allah kuma zuciya ta bashi shi cewa tambaye shi kuma shi Allah wa ya halicce shi ko ko a shi shi kadai yake zaune shi dai yake tariya masa wannan har ya kai gabar da shi dai yake ta da shi to shi Allah waye shi sai manzo yake cewa in ka ji haka falyasta isbillah ba wanda haka ta faru da shi shi ne matsarin Allah daga sharrin shedan shi da abinda Allah yake faɗa wa in ma yanzu annaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu samiul alim ko wa in ma yanzu annaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa samiul alim da zarar wani kokon wasu wasu raye-raye na shedan ya fuzge ka ka fara jin irin wannan a tattare da kai Allah ya ce nan take ne mu tsarin Allah da ya tsare ka daga sharrin shi haƙiƙa Allah mai jin roƙon bayi masani ne da halin da bayan zai baka ɗauki da gudunmawa ka kubuta daga sharrin shi wannan hanya ta farko ce ko mafita ta farko ce neman tsarin Allah daga sharrin wanda ke raya wa bawa irin wani. abu na gaba kamar da makaranta a karatun da ya gabata a hadisin da ya gabata wannan cewar ya zo a ruwa da imam muslim cewar bayan ka ji haka ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan ka goya da cewa amantu billah a wani lafazin sautar wayar wa ne. na ba da gaskiya da Allah da manzanninsa ma'ana ka rada jaddada imaninka dan shedan haushi itirnike shi dan wato shedan ci gaba da zuzuma da jin ba daɗin ya rasa imanin kike so ya barar to kana nan akan baka sauka ba saboda haka ka nemi tsaron Allah daga shi daga yiwuwar ci gaban abin da yake sa ka sannan kuma a daidai lokaci guda ka tabbatar da imaninka da Allah da manzanni cewa ba fa gudu ba ja da ba shedan sai dai faka hakura to wannan ita ce hanya ta biyu ko mafita ta biyu da ke da karfafa ta farko a lafazin ruwayar imam abi dawud manzo cewa idan mutum ya ji haka bayan ya matsarin Allah daga shedan ita Allahu ahad Allahu samad Allah dai ɗaya ne yadda ya tabbata a cikin littafinsa lam yalid wa lam yulad wa lam ahad Do in dai ka tabbata cewa Allah ɗaya ne jan ba shi da mahaɗi ba shi da abokin tarayya laisa ka mithlihi ka riga ta a ranka an gama ka riga ka yi shi ɗan wato ƙanshin mutuwa sai dai haushi ya kashe bai samu biyan bukata to bayan wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi kuma yake cewa wal yantahi bawa ya bar abin da yake ciki na irin wannan tunanin in shi kaɗai da ba kowa wajen ya tashi ya bukur ije ya shiga ɗan uwansa musulmi ai wata harkar ai wata sabga ai wani abin da zai tsara imani sai zamanto ya ɗauke hankalinsa daga wancan wasu wasan shaɗan zuwa ga aiwatar da wani abu da zai amfane shi amfani ɗan uwansa wannan su ne matakai matakai ko mafita mafita da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dora bawa musulmi akai da zarar irin wannan tambaye tambaye na zuciya ko kuma raye-raye na shedan a game da abin da ya shafi imanin da Allah da kuma abubuwan da ake bukata a imanin wanda sai ke sanar da mu cewa duk sanda wata illa ta zo daga bangaren shedan babban makamin ka na rada shi neman tsarin Allah da shi imma a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه salo salo da ya tabbata da sunna na neman tsarin Allah daga sharri shi sannan tabbatar da cewa kana kan imani jaddada imani yana ƙara wa shaidan haushi da kuma wato tabbatar da abin da kake kai kana tabbatar wa ubangiji cewa ba ka sauka ba saboda haka ka nemi irin Allah daga shedan ka kuma tabbatar da imaninka sannan ka ce kai am ka bar wannan abu ka shagaltu da wani abin da ba wannan ba da zai dauki tunanin ka daga cigaba da shi su sune salo salo da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dora bawa musulmi akai a dukkan da ya samu kansa a irin wannan yanayi to idan muka kalli hadisin da ya gabata da shi wannan din da muke saka da bayani a kai suna sanar da mu cewa tambaya da bawa kan iya yi ga wani cikin malamai ko masana addinin Allah ko tambaya da zuciya kan raya wa bawa ishi ishi kansa ba wani tare da shi iri biyu tambayar da take akan hanya daidai wacce ba ta da wata kuskure dan ka tambayi kanka da kanka ka tana raya maka waye sama kuma tana raya maka Allah ne tana tambayar ka waye kasa kana riya Allah ne wannan da tambayar da amsa babu wani abin ki babu wani aibi ko illa haka ta bangaren abin da ya shafi tambaya na wato ainihin wani abu da shi maka duhu a addini me hukuncin kaza me illar abu kaza ya ake abu kaza wanda duk tambaya ta za iya baka amsa saka samu mafita a addinance wannan ta bangaren irin wannan salon tambayar babu ne suna daga cikin tambayar da Allah ya yi mana izini fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in ba ku da masaniyar abin da kuke so ku sani tambayi wanda ya sani ga wannan ba sai ma addini har a zamantakewa ta yau da kullum aka zo kan wani abin da ya shige maka duhu ka san shi ba amma ka san wani yana da masaniyar abubuwan da suka shafi abu kaza din nan tambaye shi ya faɗa maka shi ne mafita ita ce amsar da za ta baka damar ka san ka cimma abin da kake so to ba gashi ma yana faruwa da kowa ka zo wacce baka sani ba dan kakkabata dan kakkai bilimbetuwa kakkai shirme a raba lokacin ka baka samu abin da ke na da Allah tambaya nake ku kan dindade sai ka ji bucan ko fasalu ahla zikri sai ka samu amsa ka dawo sai ka isa kuka dindade kuma ka samu abin da ke na ba kuka dindade ka kama hanya ta tafi amma yan kaki ki za ka baka tarar da wata kuka kafin ta dillalai kalaci ita ce ka samu amsa ko ka wuce kana sun to ai kuka ba ɗaya na gani ba abu ko muka tambaya ba kana canza ma tafiya ta tafiya za ka sake tarar da wata kuka to sai kuka da ta rikice ba wace ta dillalan wace ta ba ta dillalan sai ka rasa saboda haka da kayi tambaya sai ka samu kuɗi to da haka to hadisi ne na ga mana tambayoyi da bayi kan iya yi ke juna ko kuma zuciya ta daya maka tambaya kana neman amsar ta in eh, dai kana nan akan sanin abin da ka jahilta wanda kuma shari'a ba ana a tambaya a kai a samu amsa ba wannan daidai ne ana samun mafita ta amsar abin da ake nema a samu wato abin da ake tambaya ta ɓarya biyu kuma ita ce tambaya kan abin da tambaya a kansa ta'annuci barna ko dai kure ko kuma a'a tambaya akan abin da ba mai iya baka amsa wannan dabba ba daidai bane irin abin da ya faru da wanda da cikin lokacin sahabbai da ya samu ya manzon Allah gashi Allah ya kokar shari'a wanda ita ce gaskiya addinin musulunci shine daidai ka faɗa mana duk wanda bai rayu akan bin Allah ba ya yi asara rayuwa. ni ga shi babana ya zo ya rayuwarsa ya gama ka zo ka yi wannan bayanan ba shi yanzu yana ina na bai ce ka yana huta ka gwada tambayar ina daɗinta ya Ibar abin kawai Allah tsakaninsa da bayansa ya babansa za a masa tambaya a ranar alkiyama a gwada shi ita jarrabawa ita fa aljanna ba zai tafi aljanna ba ba ya bukatar wannan amsa tsakanin Allah da bayan sai je ki ƙwarfi ya binciko ko abda masa amsa da taimar ciwo samu damuwa to haka haka kuma irin tambayar da aka wa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya tilasta wa bayin aikin haji Da wanda daga cikin sabai ke ta manzo na duk shekara an fahimta manzo yake to da na ce duk shekara da ya zama tilas duk shekara kuma da ba ku kiya ba a za ka ce duk shekara za a yi haji to ka tafi ka da akan hanya shekara ta kare ka sake biya haka za a yi tafi aikin haji za a yi tafi Ga shi kuma bai zama kowa ya zama da kudin hawa jirgi ba to ba jirgi ka tafi ba kaga shekara rabin shekara tafiya rabin shekara dawo haka za a ita yi kaga ba su kuma addinin sai zama kuma kunci to ku banda in na ba ku daina matsa min da tambayar kwakwaf da kwakwa wanda tana da illa matsala ce to in ba ma za ka tanka da tambaya kakka tambaye shi abin da shi ma bai da amsa saranta shi ma wa wake zai tafi a to kakka yi haka wani ma abin da ba ku gwada wawaken ba za a yi to an tambaye manzo ko ta shekara shi ma fashi a ke da shi faɗi ka ta jiran shi shi ma haka zai tambaye Allah to Allah duk shekara za ta tsaye ko ya wannan shekara amma ka ce da kai kai haji in kai so ɗaya ta yi an ce kai kuma yi abin da aka an fahimta to saboda haka tambaya ta zama ta annu ta kore ko wacce bata dace a tambayar ba kake kokarin sai kai akai to ta tace mai illa takan zama dalilin halakar takan zama dalilin bawa ya jawo a haramta wa bai abin da Allah ya halatta shi sa malam Imam Bukhari ka hadisin a karkashin babu ana kyamar wato yawaita tambaya wacce ba za ta bada ma'ana kamar mutumin za zuwa karanta musu cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Adam shi da Hawwa wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin suka ta wata bishiyar don ka ji bishiyar sai ne da ka jahilce ta kuma me ya faru da an fahimta abinda ake so a nuna maka sun saba ga illar da sabon ta haifar maka an ce tasi karshe shi dan yarin jaye sun ga irin matsalar da suka fadawa wannan yin da suka to kai ba ka kiyaye a ce da kai yi kaza ka ki ko a ce da kai bar kaza ka ki bari za ka samu matsala irin ga matsala ko wacce ta kuma an fahimta to amma ba naka bane wani abu da in ka jayace shi ba zai fitar da kai ba in kai ilimin sa ba wani abu za ka samu ba ka ce sai ka kwakulo tambaya to irin waɗannan salon tambayar yana da illa ko dai yawaita tambayar e kai ka ga fadawa irin ko kuma ya zama abin da kai tambaya akai kwata-kwata ba wanda za a yi wannan tambayar akai ba shi sa har kuma ake so mutum ya nesa tunani abin da yake so ya tambaya zai ya tambaya ne ma'ana da za ta amfani shi ta amfani wani ina tuna akwai wata rana da malamin mu malam alfasin umar dan baiwa da Allah masa baiwa ta alqur'ani ta ban mamaki aka turo tambaya ayatul kursi harafanta guda nawa tambayan ma ban karanta ba da ki karanta to a ga maka harafan ayatul kursi nawa ne sai ne da kada shi harafan ayatul kursi nawa ne sai ne an fahimta ku idan mutum Allah masa baiwa zai ga maka wannan aya cikin sura kaza karkashin wato ainihin sumuni kaza ko rubu'i kaza ko kuma izu kaza ko kaza yi maka filla filla ya maka fasara ta yi faɗa maka kira'o'in cikin ta ya ga maka tajwidin ta ya maka to bayan nan kuma shi duk wani abu da ya shafi aya komai kankanta sai an samu a gurin an fahimta ku to kana so ka san adadin harafan ayatul kursi dauki qur'anin ka bude mu ya ka kirga sai ne wani haka ka tambaye mana ko ko haka Ko da haka hadisin da yana sanar da mu cewa ɗalibin ilimi babu ko shakka bai samun ilimi sai ya zama mai tambaya isa da ake tambayar wato alim abdullahi dan abbas allah da da shi su da ake ka samu ilimi ko kuma umar yake bayani a kansa cewar bawan allah ne da allah ya masa harshe mai tambaya da hankali mai kiyaye abubuwa ko zuciya mai fahimtar abubuwa wannan shi tara masa ilimi da baiwar da Allah ya masa sanin alqur'ani da wasu ainihin sunna suratu da ku to a shikenan kaga inda Allah ma yake fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kenan ashe ba a samun azzikri ilimi sai an tambaye masu shi an same shi ko to ashe kenan tunda bai yiwa a sami ilimi bai yiwa a cikin masanin hukunce hukunce sai an yi tambaya tambaya a bari amma a yi mai ma'ana wacce za ta kare ka ta karu wani ka samu ilimin abin da baka sani amma in tambaya ta zama ta tafi kwakwa ko za ta fi wato shiga haƙƙin ubangiji to ja bakin ka to shiru a ran mafita ta shi wanzu yake wani ba bawa ya bar kutsawa cikin irin wani sannan ina mai tsarin Allah daga sharrin din shi yake haifarwa da bawa shi kuma ki tabbatar da ya jaddada abin da yake kai na imanin cewar amintu billahi wa rasuluhu in mutum ya wannan idan yaddar Allah zai samu mafita ba wani abin zai faru da shi na illa sai fikin hadisi hadisi yana tabbatar mana da tsananin gabar da ke tsakanin mutum da shaidan da kai ka wanda shedan yake yi na ganin sai ya bata wa bawa musulmi mutum sa da kokarin ganin ya bata da shi shi yasa yakan raya maka irin waɗannan tambayoyi a rai ko yakan ingiza ka ka je ka samu wani bawa kai masa tambayar kwakwa irin wannan da aka tambayi imam malik bayan ya tabbatar da jama'a cewa Allah yana faɗa a Rahmanu Allah karshe kawa Allah ya ɗaukaka ya daidaita irin daidaito ɗaukakar da ta dace da shi akan al'arshi akwa Imam Malik ba kamar yaya ya rufe daidaito kamar yaya nan da nan gumi ya karyo ba wannan su irin tambaya to Allah dai bai faɗi yadda ya daidaito ya fiya daidaito to a matsina na bawa za a tambaye ni haƙƙin ubangiji da bai gaya mu abin da manzansa bai faɗa min ba yake to kai wannan ai waje da shi kai sake zuwa gurin karatu shi ɗaya na sai ya mata takara da shi ki cuce shi ki cuce wanda suke zuwa karatu an fahimta ko to za ku ba duk tambaya ba ce za ka samu amsa inda har ta tashi daga asalin inda ya kamata a yi in ta tashi daga inda ya dace a saboda haka shedan gaban nan inna shaytana lakum adu adu wa da Allah yake shedan fa makiyin ku ne ko farike shi maki gaban nan fa tana nan kullun maganin shi shine riko da abin da ya tabbata da Qur'ani sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam dan take sai ka samu kariya daga gare shi in ya fito maka ta irin wannan sanar bai nasara ba sai kuma ya kokari ya zai cutar da kai a dangane haka yi sai ka da wanda ya imani da Allah iya da manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani yake sai shi dan ki bujuro da zikirin da ka wanta zikirin da ka saba yana neman tsari ba kai ba to kuma sai bujuro maka sai ka ce ai wani ne yake jiki faɗi. ana zuwa kuma wani masanin Allah da imani da Allah ina kama karatu sai ka da daidai sai kuma ka kana cewa waye ka ni ai fa da ah, kai ai fa baka san ban dai ku fitina da zai imani ba ka tsaya dan Allah Allah annabi to bari a cutar da kai a duniya haka wani malamin da ya da ku in zai zo aji ko koyar da mu sai ya zo da motar sa bidiyo hakko ba aji sannan zai sa kwage da irike ina tattaka kamar mai rarrafe ko tataka da haka zai zo aji sai mulki biyar bakwai daga ainihin bakin mota zuwa cikin ajin kafin ya zo ya zauna sai muke tambaye su malam wani ciwon nan naka ya tarihin yanzu ki shi wannan ciwon nan ce ai gidana da na gina na tari iyali na sai suna zaune ko ta kunna fitila sai a kashe in ta kunna ta ce kashe sai ta kashe ba ta gane bayanin ba amma tana bayanin ba Shekaru da suka dace ta su saka tsoro ya hana ta zaman gida shi to abin za ki je gida kannan zuwa lokaci ina ci gaba da karatun addu'a ta ina abin da ina har a samu nasara sai da to ai anan shi ma wata ran ya shigo ko sai dai an maki shi to dalilin wannan ciwon na da kuke gani Allah ne ya da kwana na a gaba kuma shi ake kira ko abin ya faru to haka shaidan ne. wannan hadisi da ma milai na shari'a ka tabbatar da wa'in ma yanzu zan na shi shaidan na fasa ne na shaidan da sauran to wannan yana tare da mu cewa lallai ba sai mun tsaki kuma wannan saken duk shi ne za ka tafi a ce wacce kaza shi dan ya ya make wani shi dan ya wani saboda an yi da koro addini qur'anin nan sai sa'a masu karanta shi hadisan nan da azkar na wazakwar a iya a kiya a kai sai sa'a sai ta zo kayi mata karatun ta samu kanta ta farfado ka ce da ita kiran safiya da yammaci wannan kike sai ta bata iya alqur'ani cikin karanta shafi nawa a rana ka dare satin da ya wuce haka fa za ka ku dole sun sa sai dan sai ta faman da malmali da ya maki wace ya maki maki wace ya maki Allah shi da tsakanin sannan wannan hadisi yana sanar da mu hanya da ake bi don dakile da ingije iyayya da cutarwa ta shaitan neman tsarin Allah tabbatar da imani da yin abin da yake jaddada shi da kuma watsi da bar abin da shaidan yake da yawa wani hadisi ya kare mu da kamar da wanda ya gabace shi in kasar ka ta suke ba da wannan sannan hadisi yana zama hanya mafi karfi da shaidan yake amfani da ita wajen halakar da mu jefa masa kokonto a ɗarsa masa tambaya za ka kai shi da halaka wannan daga cikin hanyoyi da shirin yake na yana da hanyoyi daban-daban ko ya kawata maka mummuna ko ya munna maka kyakkyawa ko kuma ta fito maka da abin da zai sa ka cikin damuwa ta rashin tabbas wannan salo-salon daga cikin salo-salon shaidan na wajen ganin ya fitar da wato bawa sannan bayan haka wannan wasan da shaidan yake jefa bawa a rai yakan yi kokarin yin sa ne ga bawan da ya tabbatar da ya da gaskiya da Allah ya yi imani shi yake kokarin yin ba. amma wanda ya san dama can yini yake cikin ruwa da sarkarsa a wuya da dan kunnansa wandansa an kai ta ƙarshe ni gan zamani to wannan dama ba su da shi ba ma ya bi ta gurin da yi. saboda shi a dama a hannun yake ina cikin an ayarinsa randunarsa ce to me zai tsaba ta da kuma wanda ba a ciwo ba shi ake tsoro a ciyo wanda bai halaka ba shi ake tsoron halaka amma halakakke ai wannan dama ba komai bane ba an fahimta ku to hadisi na tabbatar mana cewa wanda ka gashe ɗaya na ta kokarin irin masa wannan to alama ce ta cewa da imani kokari yake fara masa shi kuma inda ya tsari da neman tsarin Allah daga sharrin shaitan ina watsi da irin wannan abin da tuwa da abin da zai ɗauke masa hankali daga irin wannan yana kuma abin da yake jaddada imaninsa da zai samu kuta da tsira da mashirin Allah ya samu da yau muka dawo kuma ne ɗin ma binciken haka na yin shi dai saboda jikin na ba kwari yau abinda muka ji da Allah ba muladansa kuskure kuma Allah iya الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد wannan ke ce assalamu alaikum malam shin akwai bambanci tsakanin ƙarin gashi da zaren kulu da na gashi ko na roba ma'ana ƙari da mata suke yi na gashin kawunan su yayin kitso ko kuma bayan an taje kan a ɗauko na gashin a ɗora a kan asalin gashin da ake da shi ko da ba a fita ba ƙari ne ita shin a samar da gashi na mutum kama a ce balarabiya ta cire gashinta abin da ya tsoro a kai a samu ƙarin a samu ko baturiya ko ko a'a ba kula ta ba da take da gashi har baya abin da ya tsoro a ciro abin da ya haura din a sayar maka ko a baka ji a ƙara wani nasa gashi ko ko a'a gashin dabba daga cikin dabbobi kamar wanda yake gadon bayan doki ko wanda yake ƙarshen jelarsa ko wata dabba daga cikin dabbobi da take da gashi a samu a ko ko a'a a bar ma waɗannan da suke gashi ne na wata halitta ta mutum ko wata dabba a komawa gare ko ka ce roba ta igiyar goga a wato warware a yi amfani da shi an fahimta ko yace to akwai wanda yake shine shari'a ta hana a cikin wannan da wanda ta halatta ko ko duka ba su halatta ba an fahimta ko shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi yin sa ko bayanin sa, cewa Allah ya wa. mai ƙarin gashi ko wacce ake ƙarawa alwasila yake wal mustawsila mai ƙarawa ko wacce ake ƙarawa shin gashin nan na doki ne na mutum ne na roba ne na zare ne in dai an ƙara kuma sa kari in dai an sadar da shi da asalin gashin da Allah ya kuma sa kari ƙari da ita shari'a abin ke kalla ba wai shi abin da aka ɗauka aka ƙara a matsayinsa na gashi ko a matsayinsa na zaren da dilo ba ko a matsayinsa na guga ba a'a shin wannan abin da aka sa zai bayu ga wani ifahimci cewar wannan tana da gashi bayan ba naka bane zai bayu ga haka ko ba zai bayu ga haka shin wannan zai bayu ga cewa an raina abin da Allah ya yi an ƙaro wani an tsora a kai ko ba zai bayu ba shi shari'a take kalla an fahimta ko saboda haka da wata za ta ƙara da zaren guga ko igiyar guga da wata za ta nemi gashi ta ƙara da wata za ta nemi lilo a ƙara nan su ƙari kuma duk abin da suke bayarwa yaudarar wani da wannan abin da aka ko kuma kallon kasawar abin da Allah ya yi an goya da wani an fahimta ko shi shari'a ta ce kuma. to ka duk sanda aka ce ga wani abu shari'a ta ce inuwa ta tabbata akan ne ko azaba ta tabbata akan ne ko Allah subhanahu wata'ala yayi fushi da ne ko Allah ya ta ko iri kaza ko haddi iri kaza akai to malamai suna lissafa cikin manya-manyan zulubai ƙarin gashi ko ya zama gashi ko ya zama eh, zare lilo ko ya zama duka ƙari haramun ba daidai ba ne wani ya tunanin cewar a ai in mace za ta yi wa mijinta to ba aya ba hadisi a ita shari'a in ta zo da abu take haramun ne to ba ta shi wani zai iya yi a haramci in kaga an baka damar abin da yake haramun ka yi shi to sai an shiga cikin larurar da za a fuskanci hadarin da ya fi yin ake ba da mai misali an haramta mana cin mushi amma sai Allah ya ce fa man tsurra ghayra baghin wala adin sai ke fala isma wanda matsuwa ta kai matsuwa in bai ci mushi ba zai yi ta ransa ba ƙetar dokar shari'a yake ƙoƙarin yanzu ba tsarin Allah yake so karan tsaye ba ba shi shigi yake so ya dina Allah ba Allah yake wannan ba da a aka ya ci tsira da rayuwarsa da zamu ya samu damar rayuwarsa ta tsore to ba shi ba koma wannan abu kaga wannan ba daidai yake da haka kawai a ce wai a ai miji za shi miji sai masa da abin da Allah ya hana ko manzo ya hana Allah ya sanya mafita ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya haramta ba bangaren magani ne bangaren kwalliya ne bangaren abinci ne duka in dai aka ce wannan abin tsinuwa ta zo a kansa la'anta ta tabbata a kansa ko an haramta ko kuma azaba kaza ko haddi kaza a kansa to magana kai shi bai taso ba ba daidai ba haramun ko magabatan da suke yi galibi abin da yake faruwa cewa gashin da yake kamuwa a tafka shi a kitso shi ne suke neman zaren mara da ake cewa ko kuma a nemi zaren baki ta kokarin ana kama da shi ita kanta wuta aka yi kitsan ba za ta so ta buɗe maka ta ka gani ba ma ba ma ta so ka san ayi mata saboda a rika dan riko gashin ina dan kara kamar jawo shi aiki ana dan renansa da tsaho inda aka ce ya kai a nika a shi a kitso ba wannan zaren sai kuma a bashi an fahimta kaga da babban shi da kitso da gashin da za a iya kitsa shi har ma a samu wani abu ya dan sauka amma ke kina ga ya kasa ya kamata a ya karasa gadan baya kuma a tsarin da Allah ya keba masu irin gashin za su kai gadon baya bane sai ce a karo wani a dora asalin wannan duk na shi kenan kuma zaman mu tare da su a da shi jefa mu shi ruwa da karancin sanin addini da biya wa san zuciya dan wani ma ya sanin amma sai yayi wata an gaya mata maza ta ai irin kuma na wani dan zafi ne su dama ka tambaye malam wani ku kira shi za ku dan dama dama haka to na sarre ne mu wanda ya biya san rai zai gaba da dai Allah ya kiyaye amma haramun ne ba daidai ba sai halatta musamman ma da suke da na ƴaƴansu a kai da su ba su riga sun san me ma shari'a ba ta taso babansa a musulmi isan shi a musulunci yake kuma shi ya ba da kuɗi aka kai shi ake wannan kiɗan ta taso ta ga babar suna yi ita ma ana mata ta magana zuwa maka ta da ita ba musulunci ba da za a sha wahala ka ce mata ba ke ma ba za ta ce ta iyayen su duk nan da suke dubba a kan daidai suke ba an fahimta ku Allah ya kiyaye wannan yake cewa malam wace addu'a